Let me commend Nigerians for your patience, steadfastness and Kammala jawabin shugaba Buhari da ya nuna ya san matsalolin da 'yan Najeriya ke ciki ta hanyar gode musu bisa hakurin da suke yi da nuna sun sani cewa yana daukar matakan da suka dace ne. Kama daga kuncin tattalin arziki karya lagon Boko Haram da tsageren Niger Delta zuwa aikin hanyoyi da bada kwangilar samar da hasken lantarki daga tsaunin Mambila, shugaban ya nuna bayan Najeriya ba ta adana komai ga zamanin fatara ba. Dr. Abu Hamisu masanin kimiyyar siyasa ne da ya kalli jawabin shugaban. da ya yi magana a kai abu ne sanene wanda da tun can baya ya nuna wa 'yan Najeriya cewa ga matsalar da kasa take ciki kuma ga hanyoyin da kasa za ta bi ko kuma su a matsayinsu na gwamnati za su bi har a cewa an ci maɓuri abin da ake so an san cewa talauci ya bunkasa a najeriya da tattalin arzikinmu ya koma baya wannan ya nuna cewa ya kamata a ce an gyara matsalolin ma da suka hana najeriya ci gaba mun san su shi ma ya san su wurin da ya yi ne ya kawo gyaran shi muke kan duba har yanzu buhari na gaya mana cewa dole mu gyara a halayen mu wasu kuma suka ce a ba haka bane cewa ai zabansa da suka yi sun riga sun magance komai saboda haka buhari ne zai kawo canji ai ba buhari bane zai kawo canji in ba mu canza ba ko mun kawo buhari duwa shi ma tsohon minista abuja dr aliyu modibo umar ya ce sai 'yan najeriya sun kawar da bambanci kafin fitowa daga wannan damuwa ya kamata a fahimci cewa in harka ce ta najeriya ba harkar son zuciya ba in dai ta shafi najeriya wadda duk ya shafi mu kenan to sai mu manta da bambance bambancen mu magana to kai ka iya kaza ka kawo abin da za ka kawo kai kana da kaza kana da kwarewa kaza abin da za ka iya kai kaza a cire sannan a Jigon APC Inuwa Yahaya ya ce jawabin ya kyautata fatar 'yan Najeriya ga matakan gyaran tattalin arziki musamman ma da shugaban ya kauce muhawarar sayar da kadarorin gwamnati. Za a iya sai da abu don a biya bukata kuma a nemi wani abun da wannan abun da aka sai da shi. Amma a yanzu a halin da muke ciki na Najeriya tattalin arzikinmu yana cikin rauni don haka in a yanzu aka ce kawai kullum bukatar mu sayo kuɗi mu sai da kadara mu hure kuɗi ne mu biya bukatu kawai da ake gani na mutane a sama ba ainihin ya taba ƙasa ga baki ɗaya ya yi na so ya isa ga talakan ƙasa wanda yake bukatar a fice shi daga cikin wannan hali na kunci wadda rashin alkinta arzikin Najeriya ne ya sa muka shiga a cikin shi to a gaskiya ni dai Muhammadu Yunus ba zan goyi bayan a sai da abu don a koma ga gidan jiya ba. Maimakon jawabin ranar 'yanci da aka saba da ke cike da tarihi, wannan jawabi na shugaba Buhari ya fi mai da hankali ne kan kokarin bawa 'yan Najeriya kwarin gwiwar lamura za su gyaru a gaba. in our mind today is economic crisis. Na san babban abin da ke zukatanmu yau shine taɓarɓarewar tattalin arziki. wannan fa gaskiya ne. For some it means not being able to pay school fees. For others it is not being able to afford the high cost of food, rice and millet. Ga wasu kariyar na nufin rashin iya biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta, ga wasu rashin iya sayan shinkafa da gero. Ga matasa da yawa rashin samun aikin yi bayan kammala makaranta da dogon jira, na san yadda ake shan wuya, na san yadda kasuwanci ya shiga ragaita. Tun da na girma nake karɓar albashi, da haka na san yadda ma'aikaci ke ji in albashinsa bai wadace shi ba. Na san mutane a dukkan sassan kasar nan na sadaukarwa ko jurewa. Let me say to all Nigerians today, I ran for office four times. Bari in faɗa wa duk 'yan Najeriya yau ɗin nan, cewa na yi takarar neman shugabanci ne sau hudu don na tabbatar da cewa za mu iya cimma kudirin sauya taɓarɓarewar Najeriya ta yadda arzikin Najeriya zai iya yi wa 'yan Najeriya aiki. Bayan mun yi nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa, ina tabbatar muku duk matsalolin nan na wucin gadi ne. I believe that this recession will not last. Temporary problems should not blind our or divert from the corrective course. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.